Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. muhawarar Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fili na muhawarar studio Kalangu ta kowace ranar Asabar da yamma inda muke tattaunawa kan batutuwan da suka jibince halin da jama'a suke ciki ta fuskar zaman rayuwa a ɗauko daga wato tattalin arziki siyasa zamantakewar al'umma al'adu da dai sauransu ta yadda za a samu zarafin bullo da hanyoyin magance wasu matsaloli tare da bakin da muke gaitowa waɗanda suke da ƙwarewa a fannoninsu daban-daban. Kuna iya samun shirye-shiryen studio Kalangu a tashoshin gidajen rediyo amfani da Alternative da kuma rediyo kwaratagi wato FM dukansu da ke nan birnin mai. Haka kuma kuna iya sauraron studio Kalangu a wasu biranen mu da suka haɗa da Arlit Filinge birnin Gaure, Tirozerin Magarya Menisirwa ta maske Buza, Dalbel, Sai, Walam, Tera, Dogon Duci, Madawa da Kwaro, Tanut, kabelewa da kuma Ningimi. A yau muhawarar mu ta yau za ta mai da hankali kan batun babbar shiga makaranta wato shiga makaranta ta gama gari a duka faɗin ƙasar mu ta Nijar a ɓangaren ƙananan makarantu ta shekara ta 2017 zuwa 2018 wacce hukumomin ilimi suka tsaida a ranar biyu ga watan Oktoba na shekara ta 2017. Sanin kowa ne shekarun baya-bayan nan ilimi a ƙasar Nijar ya sha da baya sosai lamarin da ya kasance wani babban ƙalubale ga ci gaban ƙasa kamar yadda ake cewa ilimi lantarkin duniya sai dai kash batun ba haka yake ba a wannan ƙasa tamu ganin yadda harkar ilimi ake mata riƙon sakainin kashi ka ɗauko tun daga magabata har zuwa ƙungiyoyin malaman makaranta da su ɗaliban kansu da ma uwayen 'yan makaranta da kuma ƙungiyoyin fararen hula da ke gwagwarmaya domin ci gaban ilimi a ƙasar mu ta Nijar. A farkon wannan shiri na mun nuna cewa karatun boko a wannan ƙasa tamu yana cikin mawacin hali da Dalilin kuma wannan matsala shine yajajen aiki na malaman makaranta da ɗalibai domin kwato hakkin su kamar yadda suke shelar faɗi a cikin takardun koke-koken su a misali a shekarar bara. Game da dukkan waɗannan matsaloli ne muke ganin ya dace mu mayar da hankali kan yadda za a warware waɗannan matsaloli da suka dabaibaye ci gaban ilimi a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. A ranar biyu ga watan Oktoba na shekara ta dubu da goma sha bakwai, 'yan makaranta na Nijar bangaren kananan makarantu za su koma azuzuwansu a duka faɗin ƙasar mu ta Nijar bayan sun kwashe watanni uku suna hutawa. A dunkule malaman makaranta da ɗalibai za su sake haɗuwa har tsawon watanni tara masu zuwa. A ranar sha hudu ga watan Satumba da ya gabata, Minista Dauda Muhammadu Marte a lokacin da yake jagorantar bikin tura kayayyakin karatu a sassan yankunan ƙasarmu ya yi alkawarin cewa za a yi iyakacin ƙoƙari domin shirya wannan shiga makaranta bisa lokacin da aka tsaida. A cewar kuma minista gwamnatin Nijar ta zare kimanin biliyan uku da ɗigo biyar na kuɗin sefa domin sayan kayayyakin karatu adadin kuɗin da ya kusan zarce na shekarar bara. Domin tattauna wannan batu mun gayyato malamai da suka hada da Malam Ashanihima da ke ma'aikatar ilimi da ƙananan makarantu da kuma Malam Mansur Adamu na ƙungiyar ta malaman makaranta ta Sinan sannan kuma da Malam Shebu Dambashi wato na ƙawancen ƙungiyoyin nan na Kozi Niger Sinaseb. Malamai barka da warhaka barka da zuwa. To tambata ta farko zan yi ta ne a matsayina na wayan makaranta. Shin za mu iya cewa hankalinmu ya kwanta za a yi shiga makaranta a lokacin da su magabata suka tsaida mala ashana? na gode muku studio kalangu da kuka ba mu dama mu yi wanga muhawara domin mu tattauna bisa ga eh, shirin shiga lakwal babba shiga lakwal tun da ayi ta harkar ta sha LDC lise lalle tabbacin kamar da ka hodi ce in Allah ya yarda la attanin duka da kowa da akuma lakwal lagace da a karshen hutu kuma kamar da ka hodi, matakai an ɗauke su saboda a samu koma karatu na gaba da rabbi ga wata oktoba mai zuwa matakan wanda suke ake doka su ne tunda matakai sun shahi gwamnati sun shahi ka kai ma da kace kai abin uwa yara kai ma ana yi matan ba shin ka shirya yaran ka saboda abu da ka sa haraka lakula ba haraka ba ce ta gwamnati kawai su ma uwayar sai sun sa bakin saboda su zanki tsawata ma su wajen ana ta da karatu kuma zanki larwai dai da abin da shike faruwa saboda su gani Abin da ba daidai ba ko abin da adadai su su manta don ka kayan aiki ne ita hukuma take abin ga eh, ka faɗe su an tuttura su da ce haka nan akwai al'ada ta tashe tashen malaman makaranta tun da bayan ƙara hushu akwai masu tambayar su sauya wurin aikin su wannan tashe tashen an yi su ko da shike ba dab ɗaya ba ake yin su gaba ɗaya sai a ce sun ƙare da mahi yawanci akasari ya shahi mata su ne ke yawan gusa da gari zuwa gari saboda dalilin arme haka sai mu ce eh, bisa ga wannan ashirin muke kuma eh, kamar da kafin shekarun gari suka wuce ya ja ja ayyuka bisa ga harka abin shi yake sa shi yasa wato ba a shiri kawai na a tura kaya a yi tashe-tashen malam makaranta sai an kire kungiyoyin kwadago wanda suke ko da lokaci dai akwai abubuwan da ke tsakanin su da gwamnati a tattauna a gani a rasu kwana ina an ka kwana to ashana na gode malam mansur kaji abinda malam ashana ce a wajen naku kuma kun shirya ko ba ku shirya ba Eh, alhamdulillahi zan yi matukar godiya ga studio kalangu da ya ba mu damar mu tufa albarkacin bakin mu bisa shirye-shiryen da ake ciki farafar ga koma makarantu shi malamin makaranta eh, sanin kowa ne cewa eh, ya yi kowa bukata a ce yau ga yana wajen aikin shi kamar yadda duk sauran ma'aikatan ƙasar Nijar ke zuwa wajen aiki kenan ba mu da wani cikas wanda zamu kawowa ga shiga makaranta ranar atanin biyu ga watan oktoba insha allahu yanzu kun shirya kenan mu shirye muke ga kuma makaranta domin eh. na ga karatu ya dore wannan kuma wata hira ce daban wadda yalla ko mun yi ta yau ko kuma sai wata rana amma dai koma makaranta mun shirya ga koma makaranta rabi ga watan oktoba insha Allah to malam shebu dambaji na san kai ma haka zaka ce kun shirya ku ko da saura eh na gode maka ada <laughs> ka san shi shi malamin makaranta ai ma'aikacin gwamnati ne ko sosai kinan ranar da an ka ce za a koma aiki eh, bayan hutu wajibi ne koma aikin shi ta wannan fannin babu wata jayayya eh director ashana ya ce sun kai kayan aiki gaskiya ne kayan aiki an kai su hmm. ko da da har ba kare kansu ba hmm, ana cikin kai su eh tunda da ya hmm. kama akwai ta fanni kamar yan kwantaragi da ya kamata a kai wurin eh, wurin aikin su Mm-hmm. tunda su an tada musu matsayin aiki wurin aiki mm-hmm. eh, nauyin gwamnati na ya ɗauke su ya kai su wurin aikinsu kuma akwai waɗansu eh, bukatu kama abin da ya shahi albashinsu kenan dai abin da shahi shirye-shiryen koma lakwal su a sha na gwamnati shi adda wannan nauyi mm. amma akwai wani fanni da ya shahi mu malam makaranta muna koma amma in ya kasance akwai waɗansu miskiloli. Eh, tsakaninmu da gwamnati abu na da ke iya kawo rudani saboda ita koma lakwal ɗai rana na aka ta rana ne kowa ya sa kayan sabbin kayan shi minista ya je jawabi to mutane su gane su gane cewa abin da adda muhimmanci ba koma lakwanta ba ta ɗaya mm. rana abin da da muhimmanci shine a koma lakwal a ci gaba a miƙe a ci gaba kuma shi kasance eh, abin ya ɗore mm. babu waɗansu ya zukan aiki abin da ya shahi malam makaranta ko abin da ya shahi yan makaranta mm. kuma wannan an san sharaɗi idan ana son wannan abin ya ɗore tunda dai bukatun eh, na san da zamu koma akan wannan zamu tattauna akan shi bukatun malaman makaranta bukatun yan lakwal saboda ita wannan koma ita ce a koma lakwal wadda an kai wacan ana ce mata karamar eh, koma amma ita ce a koma mm. lakwal din wadda ta shahi gudan kasa ta shahi duka malaman makaranta ta shahi duka yan makaranta mm. kuma nan ne aka samu matsala abin da ya shahi kamar secondary nan ne aka samu matsaloli sosai tunda nan ne aka buƙatar runhunoni yawancin eh, miskila nan ne aka samu su. Eto eh, tun da ka taɓa wannan magana barin dawo kan wato darakta a Shana Hima. Mana a Shana a dunkule dai wasu sukan ce wannan shiga makaranta kamar a siyasance ne za a yanta a ɗauko wacce wadda an kai ta farko zuwa wannan da za a yi ta ranar biyu ga wata oktoba shin hakika ku haɗa mana gwamnati ta shirya sosai bayan kai waɗannan kayayyaki sannan su malaman makaranta da kuma makarantun an kammala su an tanada su to eh kamo da kace ni ce ma an shirya an kammala kuma ana wata kalma sai a ce shiga siyasa to ita a ce rana kaza a talakwal manyan yan siyasa na to ai ka shi malam shebu ya ce ba wai a ce ranar da eh an ka shiga ba a ce an yi shiga makaranta kuma matsala ta zo ba a za a ci gaba da maka kanka yanke ni na kwatanta ma da cewa da mun sa akwai wannan shirye-shirye kuma dangance da abubuwan da ka faɗi cikin abin da ka fara gai akwai e akwai wato eh, zancen ƙungiyoyin kwadago saboda har ka shi aiki mm. don ku cikin shirye-shiryen da muka abin faɗi deja eh, ayi abin da za a gamuwa abin da su mai akwai abubuwan da suke ba sai amgar sun mun san da su musamman ma in ka ɗauki harkar albashi wanda shike an ɗan sami rinkici kuma kamar da abun gaugawa mm. ake na ana yin biyan saboda mi saboda lattin da ke da kwai a samu abu shi mun san da ba sai mun ga kungiyar kwadago mun san da abu ne wanda shike in ba a yi shi ba sha aisha ka ce ka san wanda baka abun wunshi ba eh, dama kuma an san da idan yan makaranta malaman makaranta an ka ce gwamnati ya ce za ranar da za a tsaye da shiga makarantar in akwai su koke kuma. yawa eh suna lokaci suke gabatar da su Kuma mun san da muna da abubuwa da yawa da muka rattaba hannu tsakanin mu da su hmm. wanda suke deja eh, ayi abun gada gungu guda ayi kamar gamuwa da premise gungu guda hmm. inda aka yi raskwana abun da abu aiki eh bai wasu da sun ka girmo ya kamata wancan su ma a game da su saboda iras kwana a cito ga abinda muka tsayar da ku ga inda ake ga kuma kowa da shahudi amma saboda mene ake so bana eh, a gani kakane za a yi kowa da kowa shi ɗauki alƙawalla saboda a samu a shiga lakwar kuma ki mai ɗorewa a yi wani gwada kakane za a yi shi wai a tattauna ko da lokaci saboda a guje yajin malashana yawanci wato kungiyoyin malaman makaranta da su ɗalibai makaranta yawanci suke gwamnati ne abai cika alƙawura to ka san shigo ni ta uba ne mm. in ta yi kyau shine in ba ta yi kyau kuma dai shine ake ci ba amma ai kai ma da kai abin kaci da kungiyoyin su ma ai ba a ca kungiyoyi ba su laifi ko kadai haka na tabbata amma ni nan ba a mm. ca ga abin laifin saboda mi saboda dole ne gwamnati ake ga shi adda nawon shi ta yadda komai da komai kare abu ya tahi shi zai cewa na ta da abu da kyau ya abu bai tahi ba dole kuma a dawo a ce gwamnati shi abba ya kaza shi abba ya kaza tunda shi ya kamata shi wannan bisa wannan ba bata lokaci da misa abin da mm. muke zance dai tsarin da ake nan ga yi na shiga wannan makaranta saboda abu ya sauya kaman mm. kullu ana yi ai ta haushi ai a'a a sauya salo mm-hmm. ai wani sabon zama eh, tsakanin wanda suke kungiyar uwaye yare na kungiyar kwadago da gwamnati ne saboda a gani kakane za a ba 'yan Nijar karatu eh, ingantacce saboda in ya kasance karatu bisa wata tara watanni da yawa ake ba a zuwa makaranta ka na gani kenan wani abu ban cikas ne don irin wannan shirin ne ake yi a gani a gwada shi bana kakana abin za ya saboda abin kungiyar makaranta lalle akwai kalna da yake abin doka wanda suke ana cika su a kuma a ɗaukar alkawali kowa ma tana iya zuwa wani abu shi gilmo saboda ba a iya cika wani alkawali mai amma kullum suna ka faɗi saboda yan kungiya ne mm. kullum suka faɗi su ce gwamnati abin bai yi ba mai gwamnati ai bai zuwa ya ce yan kungiya kaza yan kungiya saboda shi ada nauyin da yan kungiya da sauran yan uwaya da kowa da kowa su ada abin nauyin su eh kai zancen abin garin hunoni wato har ka shiga lokal akwai daga ministeriyar abin da ya yi ƙasa kowa akwai aikin da ya kamata shi mataki mataki ne eh, eh, governor akwai abin da kama shi eh, har a ta yi kai har koje na ecole hmm. kowa akwai abin da ya kamata shi shi na shirye shirye kawo gudunmuwarsa kawo gudunmuwarsa hmm. har kai da uwaye yar kaga akwai gudunmuwarka saboda ina da kyau ka wanke ma danka tuhon shi da misali ne yawa saboda ya sanda uwaye sun kula da wani abu ne gaskiya a wajen shiri babu zance a ce a siyasance ne hmm. cewa rana kaza a shiga lakwal abin na yan abin siyasa kuma a kasashen mu na Afirka haka inda shike babu kalas duka ba dindindin bane ko kuma an kai kamar alloba mutane ana shiga cikin kalas ka gani ko amurka da an kai ma alloba ai bata iya tattara alloba ba ita da ake ganin abin gaci kenan dole an zo nan sai an sa inda yake gidan karala ba a yi shi ba ka gane ko rahwar kwanna mhm. inda yake yalla ruwa sun kori 'yan gari sun shiga cikin abin cikin kalas yalla ba a sami an ka ɗauki matakai maza su bar wannan wannan wannan wuri ba me ba shi ba ne cika abin abin da muhimmanci ne za a yi wani abu shi ɗore kurakuran da ke ake samu na dole ne saboda kasashen mu akwai kullun kalas na haki shi ko kalas na haki ba haki ba gare mu kowane lokaci har ka in ayi ruwa ne wani abin kara ne sai an girbi ake nan ana ɗan samun eh, jinkiri wani wanga wannan balahi ba yanzu dai duka dai komi dai an tanada komi an tanada insha Allah muna ta bada ta bada mun saboda mi a samu albashi inda shi latti a biya shi ka wannan a lokaci kuma na tabbata ce ma ba ade bace ake aika kamar da ake ake yi da saboda mm. akwai abin da ake ce ma fefe a kaman umurni na biya na gagoce mm, don ko jiya in ka ɗauki ɗahira ya mai jiya abu sun same shi ka in tuhunan nan ban tambaye in ji ko in sun hara ko in ba su hara ba dai ko ina dai irin wannan umarni ne aka aka bada. To na gode malam Ashana bari dawo kan malam Mansur Adamu. An san da kungiyar malaman makaranta ta sanar na daga cikin daɗaɗɗun ƙungiyoyi a cikin wannan ƙasa mu Tambayar da nake so in ma tun wancan lokaci kawo yanzu idan an ka ce ku kimanta ci gaban ilimi a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar shin ya ci gaba ne ko ya sha da baya sannan kuma mala ashana ya ɗauko batun albashi da ake gaggauta biya shin magoya ba naku sun samu wannan sako mai armashi wanda zai ba su kwazon koma makaranta to alhamdulillahi eh, na farko zan kwatanta maka cewa a mu ta Nijar kusan in ce maka tunda aka yi eh, conference national zuwa yanzu karatun ilimin makarantu babu abin da yake sai ja da baya mm. duk kowace shekara ta zo sai ka ga ƙara bare da bana kowace shekara ƙara bare da bana Ha aka zo wannan shekara wadda muka shi wadda tarihi bara wadda ake ganin cewa ita ce wadda ta zama wohoho cikin eh, makarantun Nijar to eh, muna kyautata zaton ga yanda hukumomin ministan karamin hmm. ilimi suka hmm. ɗoki matakai muna kyauta zaton cewa bana za ta samun gyara za ta samun gyara in har ya kasance sun cika alkawalan da sun ka doka saboda har kullum suna yin tsare-tsare hmm. masu inganci masu kyawu to sai dai wajen aikata ne sai iske an samu cikas don aka samu cikas sai ka iske kamar shi kuma malam makaranta ya yarda bisa abin da an ka tsara gashi abin zai ta da ilimi da kyau shi abin za ya ba shi muhimmancin shi na malamin makaranta sannan kuma ya samu karamci ya yi aikin shi cikin lokaci to sai kasance abin da ya shafi malamin makaranta sai ka iske ba a cika ba don tanke babu malamin makaranta cikin makaranta sai a samu eh, cikas lalle azimin bisa wannan zai tabbatar maka da cewa ja da baya kaɗai aka samu mm. muna sa ran cewa in ana so a ci gaba sai sun zamna jami'an gwamnati da mu eh, eh, kwadago dai dabuwar sannan da ƙwayan yara mu kalli alƙibla guda sannan ne eh, karatu za ta haya da kyawu hmm. abin da eh, director asha ne kare da shi ina iya tabbatar mashi da cewa yanzu da sai kafin in zo nan wurin ni na bincika a da'irar ya mai ba a fara biyan albashin utu ba amma muku alƙawari za a fara mu kungiyar mu tafi mu ne muka zauna tare da gwamnati mu ne muka ce masu to ba fa daidai bane ba ta lakwalkin nan ba ta su bace ba ta jama'a Nijar ci gaba daya mu mu muka gane cewa a ah, ya kamata a ce mun zauna tare da su mun ga rattaba hannun da muka yi bakwai ga watan juwan da ya wuce mi ina ake sannan muka zama hawa da eh, shugaban gwamnati mun ka yi raskwana muka gani don abin da ba a cika ba akwai abubuwa da yawa wanda an yi lalle azimin sun yi mm. mai akwai abubuwa da yawa wanda suka yi saura wanda ya kamata a kawo eh, gyaran huska gare su kuma suka ɗaukan mu alƙawalla kuma yanzu muna kallon alƙawallan nan suna nan ga cika su kenan muna iya kyauta zaton cewa in suka ɗore da hakan ga bana za ta zama eh, shekara yalla wadda za a fara ganin cewa an fara samun haske ga karatu yalla in sun cika nasu in sun cika ko in sun cika don ka bisa abubuwan na shirye-shirye da ya kamata a haɗi shine cewa wannan zama da muka yi tare da su a haɗa shugaban gwamnati sai muka turko musu wata zancen wata takarda ba da bayan abin da muka rattaba hannu akan shi bakwai ga watan juwan muka ce to kuma gashi yanzu ministan kuɗi ya hido takarda cewa ga wasu yan mintoci wanda za a rage malam makaranta tanke ba su kawo wasu takardu ba hmm. a lokacin nan ministan ilimi tare da shi a shanin suka ɗauki alƙawarin cewa a'a ba ana nihin malaman makaranta ba su kawo takardu da kansu don saboda wannan magana ina son malaman makaranta su ji ta tana da muhimmanci mm-hmm. saboda mun kwato musu cewa a ba sai sun yi wahala zuwa eh, suna cika takardu ba don a kawo shi da kanshi director ashani ya rubuta takarda ya ce waɗanda suke kalkashin shi an sakatarori da director jono su za su yi takardun nan su aiko mashi kahin eh, sha uku ga watan oktoba wanda ke kama mm. kenan malamin makaranta nan wurin mun kare shi da wani wulakanci wanda aka so a sa shi mm. don in ana ci gaba da zamana ana tattaunawa muna kyautar zaton cewa kuma ana cikawa lalle azimin lakul bana za ta yi. Idan na gane ku a bangaren ku fizan wannan shiga makaranta kun shirya kamar yadda gwamnati shirya. To bari dawo kan Malam Shebu Dambaji. Malam Shebu Dambaji wato idan an ka diba wato wannan tattauna da ake yi tsakanin kungiyoyin malaman makaranta da gwamnati din a wannan bangare nakuna na kawancen Nijar Niger Sinasebu nan ne matsala take saboda mini ce matsala take nan ne babu jituwa tsakaninku da gwamnati ko kuma babu yarda shin gaskiyar lamari me kawo wannan kayan baka amsa ina son in komo akan wata tambaya da kai ma Mansur ina kamar matsayin eh, makomar lakwal makomar lakwal a eh. wannan ƙasa ta mu ka gane ko eh. tun shekarun ba zuwa yanzu lakwal tana da matsaloli mm. amma ba a ci ba a ci gaba ba wannan ci na mutane gai ban gince lumfashin ka ba mm. yanzu yara Mm. da suke uh, karatu mm. in ka dibi yanayin ilimin su a wanga lokaci akwai sha mm. da baya sosai kuma wannan ba ni kadai bane ya faɗa wannan kowa ya faɗa haka shin kana ganin ci gaba ne ko ko sha da baya diba ai su ci gaba ba wannan fannin ɗaya ba cikin waɗannan yaran da ka ce akwai da yawa da in ka jaraba su kana ganin sun iya karatu ai akwai dalilan da sun kasa wannan bayan da ka ce shi ne muke so ka ambata ka gane ko no matsalar da lakwalin ga huskanta ba ƙasar Nijar ɗaya aka aka fuskanta ba. Mhm, mhm. In ka je duka lahirin kasashen Afrika, ka har kasashen Turai, in ka ce lakwal akwai miskila, akwai akwai matsaloli. Mm. Abin da da muhimmanci idan an yi ƙididdiga an haga akwai eh, matsala sai a tsaya a yi nazari a yi tsari a gwada za a yi eh, a ciwo kan waɗannan matsaloli. Kamar misali mhm. ana cewa ba su karatu ba. Me akwai dalili? Kamar misali. misali eh, lokacin da yi karatu kai cikin kilas ɗin da kai zama. Eh, eh, kun kai ku tamanin. Da ba mu kai ba. To, ka san kamar ‘yan ka ɗauki eh, aji na harko sai i. Mm. Na harko zuwa sai an shekara mm. uku na karatu su na adda muhimmanci. A samu tushe dai. Kwarai kuwa. Saboda nan na mm. ka koyon karatu har koyon rubutu. Sai kasance tsarin da mun kai sai a ce lakwal duka ya kamata a sa yaro hamsin sai i. Saboda lokacin da mun kai koyo mai taras ko mushe shi na zuwa shi kama mana hannu don shi koya mana rubutu. me in kasa 'yan makaranta da yawa kai ka samu eh, ka samu mai hatsuwa ma ba da dai har cikin tsarin ma akwai mm, miskila amma dangance da eh, class din da anka gina Yaren da sun ka samu damar su je lakwal ba a ciya an sha da baya amma na yi imani da akwai matsala e mu mun yi rejeniya da gwamnati abinda mun ka ce ya cika alkawali idan ya cika alkawali babu wata jayayya tsakaninmu da shi kama da mun kai rejeniya sha uku ga watan disamba shekarar ta shuɗe mm. ya ɗauki alkawali masu ƙarfi kamar yanzu an yi zancen biyan albashi shi biyan albashi ga ma'aikaci bai kai sai ƙungiyar sandika ta zo ta ce gwamnati ka biya albashi ka gane ko to wannan alkawalin sun ka ɗauka har yau ba a samu an cika shi ba alhali shi da muhimmanci idan ka haita cikin manyan garuruwa kamar niyame mm-hmm. yan kwantaragi ne kenan idan ba a biya shi su ba cikin lokaci za a tsayar aiki ka gani ta wannan fannin har yau ba a samu an ka biyo bukata ba akwai zancen eh, wani alkawalin da an ka ɗauka waɗanda an ka dauka aiki an ka ce za a ba su albashi za a ba su albashin su eh, cikin wannan shekara mm. kuma waɗansu a ba su matrikil ɗinsu da mun kai muhawara da gwamnati da kwarin ya ɗauki alkawalin duka wannan abin zai ciwo kanshi. Waɗannan koke-koke na Waɗannan koke-koke namu. Eh, abin da Premier, Premier Minister, takardar da bamu da kwarin ciyayi malaman makaranta na ɗauka na firamare za a ba su lamba su ƙarshen watan jun su ko malaman makaranta eh, na waɗanda ba su samu albashinsu ba an ka ce ga wada za a yi a biyashe su kuma akwai wani zance wanda kawo jayayya sosai shi ne ta wannan jarabar da an kai da an ka ce za a son a yi. To eh, ita wannan jaraba ba ku da ita ba har yanzu. Wannan shakka babu da farin cikin takarda ce an kai a sa kwamiti na musamman wanda zai zuwa ya yi nazari ya gwada za a tsara wannan eh, ƙididdiga wanda za a jara eh, tsara wannan jaraba ta eh, tantance kwarewar ma'amari da mawa komo sati guda baya sai duka waɗannan matsayin masu muhimmanci gwamnati ya komo a kansu mun ka ce a mu ba mu yarda ba mu sa hannu a kan wata yarjejeniya bayan wacin da mun kasa tun da kun ɗauki alkawali ku cika shi kaji ko hmm. kenan ka a ce wai su ɗan ko sinasab su ne abba su son sulhu to ka san ai shi sulhu neman shi akai ko shi ma director ya ce an tattauna da fusion an tattauna da fusion mai mm. komi rashin de da kosi na sab mm-hmm. wajibi ne gare su tun da bangaren malam makaranta ne kirayo su a gani wanda za a yi a sasanta saboda ko an an samu sulhu da bangare guda da wuya a samu kwanciyar hankali kuma ta dore to baka gani wannan matsala wajen ku kuna tsayin gwamin jaki shi ma gwamnati shi ma yana tsayin gwamin jaki ganin ko haka yayi hmm, ya taimaka a cokan matsalolin duk duk wanda a sandika duk wanda a sandika ka ji ko hmm. shi a shana sandika ya san wadaka wadaka neman sulhu mhm. ka gane ko akwai lokacin da taka taka kullewa mhm. mai idan an ci gaba da muhawara karshen ta za a samu sulhu to sai mun gane cewa kamar dai mu ana nuna muna wariya Mm. kamar ba a son neman sulhu da mu mun yi jiran eh, jaji din koma lakwal su a shana su kirai mu su ce aka take kwanakin ba da mun kai tattauna da ku kun yi tsayin gwamin jaki kan kaza haka to yanzu ne matsayin ku mu ga abin da muke so gare kuma ga abin da mun ka azabi san tebur to wannan bai kasance ba kenan ka ce lahi na wajen ko sinasab amma zancen koma lakwal ai ba ko sina sabu ya wata sanarwa ba ya ce ba zai koma lakwal ba zai koma lakwal amma za ku je kawai da haka ba wai cikin a'a to eh, A biya bukatun ku ba mm. kenan ko an yi koma nan wannan makaranta kenan dai ku a wajen ku ba dai raina jin daɗi ba ko a'a ai ai shi ma mun sura kai ce ko <laughs> ni na ce ashana idan waɗansu buƙatu masu ƙarfi ya cika su sun cika su ba ashana bai cika mm. shi ana muhawara da su amma mun san waɗanda ka ɗauka eh, matsayi eh, matakai idan an cika waɗannan matakan za su ganin za a shekarar bana babu yajin aiki ko kaɗan saboda wai kan mutane suna son su nuna kamar yajin aiki da malamin makaranta shi na yin shi kamar wasa ba wasa ba ce mu da kan mun imani da yajin aiki ba matsaloli ne kuke cin karo da su kuma matsaloli ne kuke a wannan yajin aiki ba mm. ba wasa ba ce kowa san haka nan mm-hmm. saboda shi ma'aikaci idan ya yajin aiki ya san da kwanakin da yajin aiki ba a biyan shi albashin kwanakin nan kenan shi da kan bai bai wasa haka nan zo shi gayya shi yajin aiki eh, in dai abin bai zai mace lasa ba kuma mu ne ke karanta suwa ko dole ne ta idan an samu sakamako kai jin haka malamin makarantar ke karanta suwa in an samu yaren shunzorin jarabawa ya samu sakamako eh, wanda bai taka kara karya ba mm. bai jin daɗi kenan dai mutane su gane cewa mu da sunan kungiyar ba mu yajin aiki haka nan barkatai bukatun daidai gwargwado muna son gwamnati ya kula da su tattauna da mu don a samu sulhu idan dai an samu an tattauna komi zai zo daidai haka ne me sandika ai ba an kwara yinta ba haka ne sosai ko ina kasashen duniya sai ga an ji ana ta daga murya ana ta waɗansu ma masu da hankuri suna zage-zage bai hana gobe a kirayo su mai mu da gwamnati mu mun ce ba sai an shiga tsakani ba mm, kuna muna daidaita da su mun samu sulhu mun gwada mun nuna shaida mun muna kishin lakwalin kuma muna samun sulhu da su yanzu abin da ya saura a za yi aikata kamar a shana shina cewa akwai eh, matsaloli masu gilmawa kowa san da akwai matsaloli masu gilmawa amma shi shugaba shi ya kamata ya gwadi eh, misali mm, na kwarai na kware kama kamar yanzu ya ɗauka malam makaranta ko a basu albashi da wuya ka ce malamin makaranta ya yi ya dakanta idan ya ga an ɗauki waɗansu ma'aikatan gwamnati wata biyu an ɗauke su an ba su albashinsu da wuya ka ce mm. musu a kuyi hankuri ah, idan akwai in abin ya cije a san ta kone fannin ya cije amma wadda aka aikatawa mu muna da eh, kamar eh, jin muka kamar ana nuna muna wariya kenan dai gwamnati dai ya adalci ya adalci wannan batu na warware matsalolin mu gane da zancin na gode malam shehu dambaji malam ashana mu dawo cewa ranar biyu ga wata oktoba mai zuwa nan da yan kwanaki kalilan ne za a koma wannan makaranta babban mun shiga makaranta shin a cikin birane ko miya kammala to ina batun ƙauyuka sassa daban-daban na wannan ƙasa tamu su kuma wato masu mu da ke ƙauka ya za su wani sako na kwarai za ka ba su kan cewa su ma a waɗannan sassa daban-daban na ƙasa wannan shiga makaranta za a yi ta. To, ka san shiga makaranta ai ba mu zancen birni ba ba mu zancen ƙauye ba. Zancen shiga makaranta muka ko ina. Eh. Mun fara zancen ƙauye sun da kai zancen ruhunoni mahi yawanci Eh, akwai su ƙauye ko cikin mhm. birane kamar gehen gehen garuruwa inda suke mutane tabarkalla akwai a nan ake ba ai sauran ka san abin da san ci haka ka san eh. ko cikin malaman makaranta waɗanda ke birane sun he samun wato walwala fiye da waɗanda malaman makaranta da suke can yawanci a ƙauye mm. ke mai yau ka san saboda na'ura da komi da komi duk ko ina mata kaushe shiyar mm, labarin abin da ke mm, faruwa selula da kuma ta koma ta eh, hannu don ku ban mu bambanta ƙauye da birni tun da duka ma'aikata ma'ai na ƙauye sha a koma birni da birni shi koma ƙauye. E yanzu ina so ka ba damar cewa da lalle akwai wasu abubuwa da suka faɗi da shebu da abin ga kuma wanda mhm. suke ka gani ba mu kaɗai na ke ci haka nan ba duka al'umma tana ganin da kaman eh, wasu ciya suke gwamnati yan taurin abin gani ka gani yan ra'ayi ne Tsatsauran ra'ayi ga gwamnati a game da wato kawancan a su dai saboda kwazin Niger Sina ya sani na'am ni ba san ko so na mun ka shaddata muna da su ba ban san so ɗai muka samu don ministry sun shai a zo har cikin dare da su da baya baya sai a banga wannan da ƙarshe da an kai ayi relebe na an kai na an ce gashi gashi kuma akwai ƙungiyoyin kwadago kamar central su ne suka shiga abin gaba da kansu zakko su ma ce mun suka yi zawa na sun kai hawan ko su ne amma daga can sun ci su ba su ba su rattaba abu hannu me a ida su ta haka nan dole a kalle su da haka nan hmm. tunda ni na da ka musu da al'umma tana kallon su da wannan da wannan huska wannan hali na eh na wannan hali na to ba ka ganin shi dan jirda ne to ba ka ganin ku ku da ke bangaren gwamnati eh. kamata ta yi ko eh. tunda gwamnati ta kamata a ce shi zai dauka lafi da fason muna kiran su ai ba ba mu ce ba mu tattauna da su kuma ana yi da su ai ya kwatanta gashi an ce kaza an ce kaza har da prime minister ayran kwanta da su dangance da kuma dai har da duk halin su dole ne tunda ba mu da zabi su ma ba su da dole sai an tattauna dole haka amma eh, ni ce maka na ji daɗi da ka kwatanta mai da irin halin da an ka san su da shi wanda ya kamata a matsayin shi na babba cikin cikin group din shi ja yalla shi abin gane kwarai ya hisu da experience su canza saboda baka ca kai kut kut kut abin bai hakan gaba eh, gwamnati ba ba samu ta kaso balantana kai da kake ka koke koke hmm. bai yiwa a ce in ka kako duka komi da komi sai ma abu guda na sani malam ashana shine wato idan su yan sinasef kwazin eh, nijar suka dan kawo jinkiri kan wannan shiga makaranta har yanzu ana gidan jiya noman goje kenan ba ku ganin duka waɗannan abubuwa ku dibe su da idon rahama wato don a ce ba a dibe su da irin rahama ba kana domin shiga makaranta wato ta dore matsalolin a ana yi ai ya ce in an ka biya musu abin bukata amma bai faɗi wani irin bukatu ai kana ka ce an biya bukata ka sa bukatar ke batta wadda ka san da gai ya tattaɓo su ganganci da ganganci ne kai mm. ka gane ko ka san danganci ne kai ka san da ka sani kai ma batta yiwa sai ka sa ta halaka da wani abu da shi ya sahi babban wanda bai shahi ma makaranta ba mm. ka gane yanzu ai biyan albashi misali ai mm. bai tsaye magana mala ashana ka ce an fara batun zancen biyan albashi domin a samu ba fara batu ba ni ce ah. shi mansur da ce ya bi rufe ah. jiya an yi message PPA a wajen biya daban na da system din abu rapidity ne haka don ku saboda mi saboda a samu a biya mutane mutane a gaggauce ce na ni abin kenan mm. shi a cikin da hujja na an ɗauki matakai sabi ba matakan da an ka samu biya da su ba na na in kama ba in kama ba in kama ba ko na gargajiya mm. shine ne saboda mi saboda kashe bu shi can biya wanda na ce ita wannan abu ba sai an kire yan an san da dole ne shi a cikin abin da shike a biyan magidaji saboda za mu ci shi ko samu kwanci hankali shi abin shi shi aiki ne amma tattaunawa da kungiyoyi duka na kwadago ana da tsarin abu kamar na kwatanta ma a yi wacce kwantar abin ga ta farko sai yin sa ranar da za a kwantar da sauran gurufin kuma sai aka daga wannan mm-hmm. abin ga wannan rana kuma yin ta za a yi an samu su an samu su yin ta za a yi saboda dai gwamnati ce ga abin da shi ke iya yi ga abin da bai iya yi ga dalilan shi suna amince da gwamnati Allahu alam amma dai suna nasu hujja suna tasu aƙida kowa dole gwamnati ta aiki da aƙidar shige shige shige shige shige mala ashana wannan tambaya wani malamin makaranta da kuma wasu uwayen makaranta suka ce shin ita wannan shiga makaranta sun ji gwamnati ta ɗauki matakai ta aika kayayyakin karatu a wannan shekara domin a yi shiga makaranta to matsalar da take yawanci a wasu wurare wato sun bayyana cewa waɗannan kayayyaki da ake ba ɗalibai ana ganin su akan kasuwanni shin waɗanne irin matakai ne a wannan karo gwamnati za ta ɗauka na ganin waɗannan kada aka keɓewa wa eh, ɗalibai ba su shiga hannun 'yan kasuwa ba sun shiga hannun 'yan makaranta domin su yi karatu. To matakai akwai su kamar ita eh, hukumomi ne an kai kamar kowane wuri an kai abin karatu akwai kwamiti eh, na jiha wanda shake a kowa a kowa ne shake sai zai zuwa ce ga kaya an kawo mm. akwai kojes kojes ko wani a wani lokaci mm. in kaga kowa ya kyale kenan wannan sai ta ba wai polisi bane ake tura ko da yaushe a'a akwai kwamitin masawan an kai shine ke karɓar kayan da aka kawo cikin lakuloli in ka zo lakwai ɗanka ba kana ana ca ga ƙungiyar ƙwaya daga kunge komi da komi komi aka da su da kojas ba mm-hmm. to akwai shi daga region duk komi da ko ina akwai kojas. shine ka sa ido duka da kaya da ta shi ka sa ido daga ga haka nan mm. in kojas ta tamtacce kai mu takardar da an kai abin an tura ko ce jiha an ce ga abin da aka tura mata ya an zo ita ma jiha ko ce departama ce ga abin da aka tura mata mutane su zo su diba su gani ke abin da aka ce an turo an kashi abin da aka ce a ba ɗiyan mu shi an bada shi in ba hakanan nan bane a da yancin sai min su kai kukan su inda ku kara inda suka iya kamata yanzu ana ka ra'ayi idan ɗalibi guda eh, ɗan makaranta guda a ganin ka ka nawa ta kamata a bashi littattafai nawa ta kamata a bashi yadda ka san su abin eh, primary preschooler ba ai kitta ba kamar wanda an kai hmm. abin ga mika suna abin sai eh, mika wajen wajen e secondary eh ba hmm. abin ga ba dai bane saboda in ka dake abin preschooler kayan su ba kayuna bane wani sa'i hmm. wasu abubuwa ne ka gane ko abu da ba don ba ai kitta ba a ce ko ne ga kayan da kamata ga adadin abubuwan da za a bashi amma daga can an da an ka zo ga lakwal din don ku mutane su ka ji su ce kaza kaza aka kawo kuma ga wanda za a raba shi gaba ɗaya za a raba shi don ku a ba mutanen za a yi eh, abin rumbun cimi a aji sauran sa wani lokaci su kojes nan su ka tura saboda mun san a primary kojes har ya kai akwai ne suna da kwanta haka kamar suna da asusu nasu na ta yadda ayyukansu mm. su ne ke kula da ina so mutane uwayar su gane mm. aikin su ne na su sa ido aikin su ne kuje na su gani abin da bai yi ba su kai kara ko kuma su ce ba su yarda in ce ba su ba wallahi kowa ne shirya mai doka yake na wanda abin da an ka doka ina so kuma in in komo saboda wannan shebu ya yi magana da yawa bisa ga gaggauce bisa ga zancen da bom har ka jarabawa da aka ni ba ni gani wannan zanci ya wuce bai kamata a koma bisa saboda to ka su han suna kan bakan su eh bom kan bakan hmm. na shine aka ce ma yin tsayin gwamnati yaki hmm. sun te sun kai kara hakoti babban kotu an ka yado takardunsu shin ba su haƙuri ba su haƙuri a ci gaba eh a ci gaba to muna makarantar suke magana su muna dawowa gare ka mala ashana ayi sun jaraba muna dawo a gare ka sunan wana suke ta musu jaraba in dai da sunan malamin makaranta sun jaraba yanzu sai inda sunan su da kansu a matsayin su na shugabanni kawai amma ba sunan malamin makaranta ne suke an kira su kuma sun zo su ai jaraba da su eh, to bare in dawo kan malam <laughs> Mansur wannan shiga makaranta ta ranar biyu ga watan Oktoba da za a yi wato a bangaren naku idan na fahimci duka abubuwan da ka bayyana ka bayyana cewa wannan shiga makaranta za a yi ta bisa matakan da gwamnati ta ɗauka shin in gwamnati ta ɗan kawo jinkiri kan wannan shiga makaranta akwai matsala ko babu lalle azimu akwai matsala in aka yi haka nan sa wannan ai bai ko kai a tambaya ba saboda muhawara ce muke yi da mu da gwamnati kamar partenariya ne ƴan kungiyoyi ba su kishin makaranta ba su kishin oya yan makaranta ba su kishin ɗalibai. Ina ganin baka saurare hirar mu batun harin. Na'am ina saurare Saboda ina ganin za ni profite da abin da kake so ka ce eh. da abin da Shehu Dambaji ya hodi dan in ce. Mm. Da shi abin da kan shi director ya hodi. Mhm. Mu a kungiyoyinmu na Fizan a kungiyar mu ta Fizan ina in ƙara jaddada mutane mu muka ce ma gwamnati yau sauran wata guda a koma lakwal. ya mm. kamata mu zamana da mu da ku saboda mun rattaba hannu kenan mu muna kishin lakwal mm. mu mun san lakwal wannan ita ce eh, kantinmu nan ne wurin cin mu nan ne wurin shan mu mm-hmm. kenan in ba ta tahiya babu mu don da haka na mu muka sha su lalle su in su eh, eh, abokanmu na kosi na sai su yi kiran gwamnati ba a tattauna shi gwamnati ya zan wajibi gare shi amma mu ba mu tsaya ba sai gwamnati ya kira mu mu mu ne muka gwamnati takarda muka ce ya kamata mu zamana. kuma ya ba mu amsa eh, mai inganci don mu zamana din don ku muka zamana muka zama na hu'ar mu kare ba har yanzu da mu da su mm. don kenan yanzu eh, kamar abin da eh, suka ɗauki alƙawarin su nan ga yi kaga kamar albashi na ut suna nan ga biya an an biya wasu kasa eh, wasu jahohi mm-hmm. ya mai dai ne nace yau da safe na hito ba a fara ba ba a fara ba eh, mantana eh, kayan aiki da yayi zance mm. yanzu ga lokacin da suka tura su shi da kanshi ya sani akwai wurare da yawa waɗanda kayan aikin nan ba za su kaiwa ba zuwa ji ga wata mhm. amma kamar yadda eh, shaibu ya hodi ko malakwal ɗaya rana ne amma karatun makaranta wata tara ne mm. kuma wata tara nan ina son kuma dawo bisa wannan zance da in kwatanta cewa in wani abu ya kawo eh, gurgunta a ciki za ka samu eh, karatu bai inganci ba wannan eh, kamar abin da ɗazu shaibu ya so ya ba da eh, abin nan banban da nawa mm-hmm. ofat ba abin da ba aiko ba ce ba amma karatu kai da kanka ka sani akan eh, uwayen yan makaranta kowa yana gane cewa karatu ya ja da baya kenan wannan consta ne wanda ba sai an yi da ba ba san shi kowa ya lura da karatu ya ja da baya menene dalilan wannan wata hira ce da mun wadda ba ita wacce ta kawo mu nan wurin wannan wani wani wala mantana Eh, wannan kin eh, kayan makarantu kayan karatu da ake kaiwa da kalasoshi na zana waɗanda ba a yi ba kaga kamar duk waɗannan abu yana cikin shirye-shiryen koma lakwal mhm. amma sai nan gwamnati ya yi dodon bango ya ce a ni na waje na na yi to su waɗannan ƙananan hukumomi wato komin komin da suka kamata su wane ne yake ƙarƙashin wa suke no duk shi ma ya kamata lokacin kahin wata ɗaya kahin a koma lakwal a yi masa magana a ja kunnuwansu a saki daji don a samu kara wanda za ku yin kalla soshi a amma yau za a koma lakwal eh, a tanin bi ga wata me za ka iske mhm. kaga ni ban yanke mashi magana ba wasu da yanayi ce gaba shi ma bai yanke a lokacin eh. Eh, wannan abubuwa ne waɗanda ya kamata a ce duk sun shirya su mhm. ba sai kwana bakwai bukahin koma lakwal sannan a ce za a taya don a koma lakwal rana biyu ga wata kowa ya koma amma lakwal ta, ta, dore da inganci wata hira ce daban ko. to malam mansur na gode malam eh, malam <laughs> shebu eh, eh, ya martanin da kake so ka mai da ko kama ka ji ko kama <laughs> ah, muna zuwa muna zuwa bari mu kare da kama zan canja rabu eh ashana ya ce malam makaranta sun je ku ne kuke tsayin gwamin jaki a'a mu ba tsayin gwamin jaki har su ma kyan fizan sun tsayin gwamin jaki mu ba mu ce ba a jaraba ba amma jarabar da an kai a shana lokacin da ya magana yana cewa sun je conseil ta. me conseil ta abin da conseil ta ya gaya musu bai ba su damar su ɗauki eh, su eh, jarabawa kuma su kori malam makaranta mm. ka gane ku kuma har wannan abin da suka cewa ba ta yiwuwa ka ba da eh, ra'ayi a kan ma'aikata ba ka ɗauki eh, ba ka je kaga dokokin malam makaranta eh, dokokin malam makaranta to da alƙalami ya ah, riga alƙalami bai bushe matsayin mu ka gane ko <laughs> wannan abin da sun kai ba mu yarda da shi ba ya ce mun je gaban kotun an yi wace da matsayin mu zan ce ne ba ai wace da ciya eh, an kai ba mu cika sharuɗa ba muna tsaye akan abin da sun kai ɗanyen aiki na ba su yi shi akan dokoki ba yanzu Eh, zancen wai muna da a gurguje ko sinasab bai da tsaurin eh, bai da tsaurin ra'ayi mhm. zance ne suka yi kamar duk kirari na mutane gai mai tare da muna an ka sa hannu akan yarjejeniya shagotan satumba inda sun ɗauki alkawali duka wannan eh, ta da jijin wuya da malam makaranta gai ai dan ba su alkawali ba ne kenan kiran da muka su cika alkawali su gani idan za mu nuna wani tsaurin ra'ayi. To Malam Ashan kalma guda shiga makaranta za a yi ta biyu ga wata kuma za ta In sha Allahu za ta ɗure saboda za mu sauya me yake kamar da kutamta ma salon ta da kamar dialog social kamar za mu sake tsara tattaunawa da eh, ƙungiyoyin da suke ƙungiyoyi da dukansu dukansu eh na uwayar da na sandika ne saboda mi saboda ba sai eh, wannan guguwa ta tashi ba saboda kan guwa tashi ai matsala a bakan shi zo da haka nan muka wata in Allah yarda bana za a yi shiga lakul mai dorewa. To malam masur a dunkule lokaci yayi. Dunkule abin da zan hwata nan wurin shine daukacin malaman makarantar da ke kasar Niger ina masu fatan Allah ya sa a shiga makaranta lafiya kuma a yi karatu mai inganci amma an kuma aka taba mu za a gane mu. To malam Shebu. Ni fata na guda ne shine kamar ashana gai Hwatan shana ita ce hwatan mu 'yan sandika mu malam makaranta a koma lakwal kuma wannan koma ta dore shine hwatan mu. malamai da kuka karbi wannan muhawara ta studio kalangu mun samu dai wato malam ashana hima daga ma'aikatar ilimi sannan kuma mun samu mansur adamu daga bangaren kungiyar malaman makaranta ta sinan sannan mun samu shebu dambaji daga bangaren wato kwazi eh, niger sinaseba ina fatan wannan hira ta kawo karin haske da hanyar da za a bi domin a ceto makaranta kuma a ganin wannan shekara ta bana karatu a kasar ta nijar ya ɗore kamar da ake fata malamin da ya taimaka min a fuskan injin ta da neman ma'ada nake ce da ku sai kuma wani mako na gaba idan Allah mu inda za mu zo muku da wasu sabbin mahaurori daga nan studio kalangu da ke nan birni mai a huta lafiya.